gashi a cikin dabarani mu'ajamul kabir dubu biyar da ɗari ɗaya da arba'in da shida kaga abin da aikin da malamai kamata su su warware wa al'umma duniya jiran ku take ba ta jiran ku da shari ba ta jiran ku da yin kazafi ga amirin wa'izi abin da take jiran ku warwara warwara a ilmanci shine abin da duniya take bin ku bashi shine abin da Allah yake bin ku bashi shine abin da manzon Allah yake bin ku bashi shine abin da duk musulman duniya muke bin ku bashi warware